Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin karatun littafin tutar musulunci ci gaban littafin dakarun zalunci na marubuci Lazar Zaid Adam wanda kuke sauraro daga bakin ne shirai Usman Inkiya 99% a nan tashar Hausa Nobel TV za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata idan ba a manta ba Sarki Taryan ya sa hannu ya rufe bakin Sarauniya Samrita bayan ya jefa ta katon gadon da yake a cikin turakar tashi ya bi ta ya danne ta ya fara sumbatar ta yana shafa jikinta cikin yanayi na dimuwa da tsananin bukatar da ya tsinci kanshi a ciki daidai da wannan lokaci ya bi ya rikide ya haukace da tsananin sha'awa har ya fara furta wasu kalamai cikin yanayi na shiga wata sabuwar duniya lallai yau zan cika burina yau zan biya bukata ta da ke wacce ta daɗe a cikin zuciyata na daɗe ina buƙatar ki tun mahaifinki yana da shauran numfashi a wannan duniya lokacin da ya kamata na same ki a matsayin mata abokiyar rayuwa lokacin kika guje ni lokacin kika zaɓi wani bare matsayaci a kaina kika zaɓi wanda shi ba kowa ba ne ba kuma ba ɗan kowa ba talaka kuma makaskanci yau kuma ga gashi kin kawo kanki gare ni wai ke ce za ki faɗa bin kuskure na dama ai na haɗe ina kuskure to sai dai ki sani cewa ba zan taɓa haƙura da duk wani abu da zuciyata take buƙata ba lallai zan yi duk abin da na ga dama kuma na so ya ɗora da cewa zan biya buƙata ta da ke sannan kuma na kashe ki saboda babu wani ɗan namiji da zai ƙara tarawa da ke a matsayin budurwa sarauniya samrita tana kwance ta kasa koda daga yatsanta ne saboda babu karfi ko kaɗan a jikinta ji take kamar an yi mata dukan kawo wuƙa hawayen ce ya wanke mata idanu ta fara kuka tana mamakin menene yake faruwa da ita ne me yasa ƙarfin jikinta ya bar jikinta haka ta rinka maimaitawa a zuciyarta hawaye na bin kumatinta tana ci gaba da kiran sunayen Allah da manzansa da ya kawo mata ɗauki akan wannan ta'addanci da ake shirin yi mata Sarki Taryan ya ci gaba da ƙoƙarin cimma burinsa a kan sarauniya Samrita ya gama cire kayan jikinsa baki ɗaya yana ƙoƙarin cin mata kamar a mafarki ya ga an faso tsakiyar saman tirakar tashi ya ɗaga kanshi sama yayin da haske ya bayyana a cikin tirakar ya cika dakin baki ɗaya hankalinsa ya tashi ya fara ƙoƙarin ganin mai ke faruwa sai dai kafin ya yi wani yunƙuri ya ga an dugo tsakiyar ɗakin bai yi aune ba ya ji an daki tsakiyar ƙirjinsa ya yan take baje riraki bangon ɗakin yana mai dafe kanshi saboda tsabar buguwa da kan nashi ya yi cikin sauri ya yaye doguwar rigar da ke jikinsa wacce ta rufe shi baki ɗaya je ya rufe mata jikinta lokacin da ita kuma ta fashe da ma'anancin kuka sarki taryan ya taso cikin hargagi don ganin waye wannan mai tsaurin ido wanda ya shigo ya ɓata masa wannan lokacin da yake ƙoƙarin biyan buƙatarsa yana waigowa ya yi tozali da jaribi jalaluddin yana ganin sa dariya ta kwace masa ya kalkale da dariya kamar wanda ya rautu sai kuma ya ne fuska kamar sakon mutuwa ya iske shi ya fara magana da babban murya ya ce kai ne me ya kawo ka nan wa ya kira ka me ka zo yi a nan shin ba ka son ka san ko ni waye ka manta da ni ne lalle yau za ka mutu yana maimaitawa cikin ƙarfi da fushi Kano ya cigaba da cewa na san da cewa kai nasara a kaina lokacin da aka yi gasar wannan nahiya a birnin Hindu. To amma ka sani cewa yanzu ba sarki tarihi din da ka sani bane ba a da. Ya ci gaba da cewa na gantse ga darajar abin bauta na babu wani mutum a wannan duniya da ya isa hana na cika burina a kan sarauniya samrita ya zama dole na cika buri na kuma ko da duk jaruman duniya za su taru a kaina to sai ba za su hana ni cika buri na ba. ran jarumi jalaluddin ya gama ɓaci kalaman sarki taryan suka rinka yi masa yawo a kwalwa ya ɗago kai ya dube shi ya fara gana cewa kai mahaukaci ne lallai da ka san da cewa za ka shigo birnin romania da wannan ƙudurin a ranka to fa lallai da na baka shawarar haƙura da zuwa wannan birni saboda a cikin wannan birni ba a aikata irin wannan ta'asa da kake ƙoƙarin aikatawa akan sarauniya samrita Kano kuma ka sani cewa dukkan jama'ar birnin Romania ba za su taɓa yafe ma kuskuren da ka aikata na kashe gimbiya kai sun ba. Lalle yau za ka san ka taɓo tsoliyar dodo, idan ko tsalle a sama ya sa ƙafa ya kai masa duka a fuska cikin zafin nama sarki tarayen kauce, yana juyowa suka cakumi juna suka harke da kokawa, wannan idan ne wannan haka suka rinka buga juna da ƙasa cikin fushi. Jalaluddin ya haɗa kan sarki taryan da bango hannunsa na dama da hannunsa na dama ya ɗaya sa hannunsa na hagu ya dinka dukan shi ta ko'ina dukan jikinsa yake yana ƙara matse kanshi da bango yayin da sarki taron ya jigata sosai ya fara ganin taurari na yawo a kan shi cikin ƙaraji ya kwalma uban ihu ya tura jiraladin ya faɗi ƙasa ya yi tsalle ya dira a ruwan cikinsa jiraladin ya kwalla ƙara lokacin da sarki taron ya dira a ruwan cikinsa sarki taryan yanko ko da ya ga ya samu sarar kai shi kasa nan take ya fara dukan shi yana taka shi tare da dukan sassan jikinsa cikin karaji da fusata ya dinga dukan shi yana kokarin kashe shi hankalin sarauniya samri ta ya tashi ta fara tunanin hanyar da za ta bi ta ceci masoyinta wanda yake kasa ana ta faman dukan shi ta yi kokarin tashi amma babu karfi a jikinta baki ɗaya kuka ya kwace mata ta fara addu'a tana kuka kukan da take isa jalaluddin ya yunkurin ya ture sarki taryan gefe ɗaya suka ƙara birkicewa da kokowa nan take suka ta talakar baki ɗaya suka rikita komai na ɗakin da ƙarfin tsiya jalaluddin ya shaƙi wuyan sarki taryan ya ɗaga shi sama ya haɗe shi da bango ya rinka dukan cikinsa ta ina cikin tsananin fushi da ɓacin rai yana faɗin mutuwa ce da dace da kai haka ya rinka dukan shi take jini ta hanci da baki ya rinka fita daga jikin sarki taryan wuya ta yi wuya hawa yan wahala ya dubo masa ya kwalla kara kara da ta sa dakarun yakin da suka yi du dama su sama da ɗari suna ƙoƙarin karya ƙofar ɗakin jalaluddin na ganin haka ya jefar da sarki taryan ƙasa ya tofa masa ya wuce da na so na kashe ka a yanzu to amma ka sani cewa ba zan kashe ka da hannuna ba jama'ar birnin romania su ne za su yi ajalinka da hannunsu ta yadda ɗan baƙin cikin da ka saka musu a zuciyarsu zai ragu ya ɗauki sarauniya samrita ya goya ta a bayan shi sannan ya tankari bakin kofar yana zuwa ya sa kafa ya raki kofar takarin da ke bakin kofar sama ɗari suka faɗi ƙasa wangwal kafin sai wani yunƙuri jaraladin ya haye doki ya cikin gari a guje al'amarin sarki su ja su kuwa bayan filin gasa ya watse kowa ya kama gaban shi kai tsaye kowa masaukinsu wato inda aka sauke su hankalinsa a tashe yana shiga cire babbar rigar sarautarsa wacce kana ganin wannan riga kasancewa ba kowane sarki ne yake iya mallakarta ba sai wanda ya amsa sunansa na sarki ko mai cikakken iko na faɗa a ji sannan ne zai iya mallakar wannan riga cire rigar ya yi ya rataye ta a gefe guda sannan ya cire kayan jikinsa baki ɗaya don babu komai ya shiga wani ɗan ƙaramin ɗaki ya zauna ya tankwashe ƙafafuwan shi guri guda tare da rintse idanunsa hakan ba komai yake nufi ba kenan illa ya shiga halwa tsafi rintse idanunsa ke da wuya ya fara ambaton wasu kalaman tsafi waɗanda kunnuwa ba za su so saurare su ba haka ya rintse idanu yana cigaba da faɗan waɗannan kalaman tsafi har tsawon sa'a biyu a tsawon wannan lokaci ne ya dinka ganin duk abin da ya faru da sarauniya samrita har ma jan jalaluddin lokacin da ya jefa ta wannan rami igiyar wata ta ja ta har zuwa lokacin da ta da umar bin abbas kuma ya musuluntar da ita da ma yadda shi kan jalaluddin ya bar kamanninsa zuwa bakin bawa har zuwa lokacin da ya isa fadar sarkin aljannin duniya aljani firitu da ma yadda suka fafata ƙazamin yaƙi da shi har ya karkashe masifin da ke cikin dajin nan baki ɗaya sannan kuma dajin ya ƙone baki ɗaya da ma yadda ya dawo birnin romania kai bai buɗe idanunsa ba sai da ya ga komai da ya shafi jalaluddin da sarauniya samrita yana gama ganin wannan abu da yake faruwa ya ta ƙarƙare kwarara uban ihu cikin fushi ya tashi ya sanya kayansa baki ɗaya sannan ya fara harhada kayan tsafe-tsafensa da ma kayan yaƙinsa baki ɗaya yana gama har haɗa kayansa sai rima ukasha da da dakarunsa suka shigo tarakar tashi a guje suna tunanin hari a kawo musu ya ɗago kai ya kalle su baki ɗayansu suka fice daga tarakar suka bar rima ukasha kawai sarki sajasa ya dubi ɗan nashi ya ce ya kai magajin birnin rwanda kai sani cewa na zo wannan gasa ne ta birnin romania ba don komai ba sai don na taimake ka ka lashe gasar sannan kuma girma ɗaukakar birninmu ya ƙaru ta yadda kowa zai yi shakkar birninmu ta yadda ni kuma zan cika birnina ta yadda ni kuma zan cika burina na zamowa sarkin sarakan duniya baki ɗaya ta yadda kowane sarki da yake mulki a wannan duniya zai zama ƙarƙashin ikona to amma ka sani cewa a yanzu komai zai iya faruwa da wannan buri nawa saboda jarumi jalaluddin da sarauniya samrita shirin shiga wani sabon addinin da zai kawo bin cikas wajen cikar burina lallai nan gaba kaɗan za su fara kai tallan addinin su ga manyan birane da ke faɗin duniya baki ɗaya ina mai tabbatar maka cewa da zarar wannan addini nasu ya baza duniya to babu ta yadda za a yi na cika burina lallai wannan addini nasu addini ne wanda babu wanda yake tauyewa wani hakkinsa haka babu cuta kuma babu cutarwa babu sarki babu bawa duk ɗaya suke a gurin ubangijinsu da suke bautawa lalle ya zama dole ne shi yanzu na koma birnin wanda zan shiga halwar tsafi ta wata guda don na gano ta hanyar da zan biya dakatar da wannan ƙudiri nasu ina son na karkashe su baki ɗaya ta yadda babu yadda suka iya lalle ko idan dai har wannan addini nasu ya bayyana to fa babu wanda zai iya tunkara su da da su face mutum uku mutum guda kuwa ni ne mutane biyun kuma na kasa gano su toho ba zan bari a kai zuwa wannan lokaci ba saboda ya kai ɗana lallai ka dage ka lashe wannan gasa sannan kuma ka yi yaƙi da wannan addini lallai ka sani cewa na tsana addinin nan nasu yana gana faɗin haka ya ɓace ɓat sai kisa jasu yana ɓacewa yadda ni ya bayyana a birnin Rwanda kuma ya shiga halwar tsafi na wajen wata guda don ganin ya gano hanyar da zai bi wajen ganin samun nasarar kashe Jan din da ma sarauniya Samrita. domin cewa ba su cika danganin cewa ba su cimma burinsu na yada addinin musulunci ba idan kuma hakan bai yiwu ba to fa zai yi kokarin ganin hanyar da zai bi wajen ganin mutum biyun da za su taimaka masa wajen yakar addinin musulunci baki ɗaya doron ƙasa shi kuma ya cika burinsu na zama sarkin sarakan duniya baki ɗaya shi ko ya Yarima Ukasha hankalinsa ne ya tashi sosai lokacin da ya ji abin da yake faruwa kuma ya ji aikin da ke gaban mahaifin nashi to sai dai shi ya san ganin jami'aladdin da ma sarauniya samrita ba karamin aiki ba ne ba amma da zai taimaki mahaifin nashi tunda aka tashi daga filin wasa sarauniya shadera ta kasa zama kuma ta kasa tsayuwa hankalinta baki ɗaya koma kan birninta so take lallai ta koma ta ga halin da jama'ar birinta suke a ciki da ma mahaifinta wanda ake mata barazana da mutuwa lallai za ta so ta san birnin cikin wani hali yake ta yi sallama da jari da tare da sanar da shi cewa za ta koma birnin da diraj dan ganin halin da birnin yake a ciki amma tana ji a jikinta yana ba ta akwai matsala akwai matsala a garuruwa wacce ta faru a wannan birni babu yadda bai yi da ita ba a kan ta haƙo ta zauna har a gama wannan gasa amma ta ce ba za ta iya jira ba dole suka yi sallama ta tunkari birnin da daraj da yammacin ranar kuwa filin gasa ya cika ƙara tambatsa da 'yan kallo maza da mata sarakai da attajirai da mashauran al'umma sai dai a wannan karo babu jigajigai mutum hudu a wannan fili ciki kuwa hadda da sarki Sajasu da ma sarauniya Samrita da janar da Duguzu da kuma sarauniya Shadira har ma sarki Taryan duk ba su halarci filin ba. Alƙalin wasa ya shigo tsakiyar fili ya gaisuwa ga jama'a sannan ya fara da cewa yau za a yi wasa kai na biyar wanda sarauniya ismin za ta fafata da sarauniya Saiduba a wannan rana. Duk wacce ta samu nasara lallai ita ce za ta ƙarasa zuwa zagaye na gaba a wannan yammaci. aka bar ganga tare da koren ta sarauniya sai Sailuba da ke take ta fito cikin kayan yaƙi waɗanda suka amshe da sosai sai dai ita mace ce irin dogayen matan nan tana fitowa ta ɗaga hannunta sama tana yi wa kanta kirari tare da ɗaga wa ‘yan kallo hannu haka aka ƙara kiran sunan sarauniya yasmin aiko sai ita ma ta fito da gudu zuwa wannan fili tana shigowa tsakiyar fili ta kurara uban ihu kana ta fuskanci abokiyar karawarta kana ganin sarauniya yasmin za ka san lallai ta shirya wa gasan nan shigar da ta yi kuwa ba a cewa komai kayan da ta saka na sarauta ne waɗanda suka matse jikinta sosai riga ce mara hannu iya gwiwar kafarta daga sama kuma iya ƙirjinta rabin nonuwan ta baki ɗaya a waje suke ita kuwa babu abin da ya dame ta lalle kan kafirci hauka ne alƙalin wasa ba da damar fara wannan gasa take kuwa sarauniya luba ta tunkaro sarauniya yasmin da takobi rara ta tunkaro ta cikin fushi da ƙoƙari da ganin ta samu nasara lokaci ɗaya tana karasowa gare ta ta kawo mata saka da dukkan ƙarfinta cikin sauri sarauniya yasmin ta sa hannu ta riƙe takobin kafin takobin kuwa ya fara yankar kaifin takobin kuwa ya fara yankarta hannunta ya fara ɗigar jini amma ta ƙi sakin takobin ita kuwa sarauniya sai lubaranta ne ya ɓace sosai ta danna takobin da niyyar ta sare hannun nata baki ɗaya ko da sarauniya ya ta fuskanci nufinta sai ta jawo ta jikinta kamar za ta danne ta Sarauniya sai luba ta yo kanta tana ganin ta kusa faɗowa sai ta zame ta bata waje ta tafi kamar za ta yi amfani da wannan damar kuwa ta sa kafa ta daki bayanta aikowa sai Sarauniya sai luba ta fada kasa da rubda jiki. filin wasa ya ɗauki shewa alƙalin wasa ya zo ya kama hannun sarauniya ya sumin ya daga sama ya ce lallai ita ce wacce ta wuce zagaye na gaba fili ya rudi aka fara shewa ana tafa mata saboda ana ganin tun da aka fara wannan gasa babu wanda ya nasara cikin 'yan ko sama da sarauniya yasmin alƙalin wasa ya ce sarauniya yasmin ita ce cikon mutum na biyar da suka samu da wucewa zagaye na gaba bayan jarumi ammar daga birnin romania sarauniya hannatu daga birnin darul islam jarumi jirus daga birnin da da kuma gimbiya juwaira daga birnin tunisia sai sarauniya ya yasmin kan mutum biyar da suka wuce zagaye na gaba lallai a gobe za a yi wasa uku da safe yarima ukasha da sarauniya zaira kano kuma sarki taryan zai fafata da sarki adirin sai boka wasan da za sai kuma wasan da za a yi da yammaci boka manu zai kara da bawa jadaidu daga birnin hindu yana gara faɗin haka ya kara da cewa da an gama wannan karo tufa kowa zai san da wanda zai kara a wannan gasa na gama wannan jawabi kowa ya kama gabansa filin gasar ya watse zuwa gobe kuma inda za a yi wasa uku, huɗu da safe ɗaya kuma da yammaci. Sarauniya Yasmin tana fitowa daga filin gasa ta ɗauki hanyar da za ta da masaukinta tana tafiya ta hangi wuzu shi ma ya yi hanyar masaukinsu. Suna haɗuwa suka rungume juna cikin yanayi na farin ciki da jin daɗin ganin juna Sarauniya Yasmin ta ƙara natsuwa ta ƙara matse shi sosai a jikinta sannan ta sake shi ta kamanta ce ya kamata dai yau ka je ka ga masauki na. ya murmushi ya ce babu komai dama sarauniya shadida ba ta nan ta koma birnin da jihar idan ganin halin da birnin nata yake a ciki tana jin haka ta ji wani galibin farin ciki ya kama ta lalle sarauniya shadida ta faɗa tarkonta kenan kuma za ta jefi tsuntsu biyu da hoge ɗaya kenan ta kama hannun da suka tafi masaukin nasu suna ƙarasawa da karinta da kuyanginta suka taya ta murna da nasarar da ta samu na wucewa zagaye na gaba mamaki suka yi sosai da suka ganta yayin da ruzu har makwancin da ta kai yayin da ruzu inda aka haɗa musu kayan abinci a teburi ta fuskanci da ruzu ta ce za ka iya cin abinci ni kuwa zan shiga na wanke jikina dariya ya ce babu damuwa amma ni kan zan jira fitowarki saboda ba yunwa ce da ni ba ita ma dariya ta yi sosai ta cire kayan jikinta baki ɗaya to cewa babu komai a jikinta sannan ta ɗauki dogon mayafi ta rufe jikinta ta faɗa wanka ta ɗauki sama da daƙiƙu talatin sannan ta ƙara fitowa tana fitowa ta tsaya gaban durwuzu tana yarfa masa ruwan da ya rage a jikinta dariya yake mata sosai ita kuwa kowace ga haka sai ta faɗo kansa yayin da mayafin da ke jikinta ya zame ya faɗi ƙasa ta rungume shi sosai a jikinta sannan ta shiga sumbatar bakinsa tana taɓa ko'ina a jikinsa cikin ɓacin rai da ruza ya tura ta gefe guda sannan ya daka mata tsawa ce ki sanya kayanki kana kuma ki yi haƙuri da ni saboda sanin kanki ne cewa ni ɗinnan ina da mata ta ƙara jawo shi jikin tana ci gaba da sumbatarsa yayin da babu komai a jikinta cikin ɓacin rai ya ƙara tura tare da maka mata tsawa yana miƙewa tsaye ce kina hauka ne me kike tunanin zai faru idan sarauniya shadira ta samu wannan labari kina tunanin abu ne mai sauki ki sani cewa ba karamin bala'i ba ne zai faru tsakaninku saboda haka lalle ki yi haƙuri da ni kana kuma ki gaggauta neman mijin aure wanda zai rinka biya miki buƙatar ki ko da yaushe sarauniya yasmin ta matse ƙwallon takaici ta ce ta yaya zan iya haƙura da kai daidai wannan lokaci bayan ka faɗa min cewa sarauniya sharira ba ta nan haka yake ba ta nan ita da bakinta to amma me cike nufi da ni na ci amanarta lalle hakan babban kuskure ne a gare ni saboda haka ba zan iya ba yana ga faɗin haka ya hanyar fita da saurin ta ta sha gaban shi ta riƙe ta ce kai haƙuri amma kar ka fishi da ni ka sani cewa kowace mace idan dai ta kai wannan manzali to fa ba kowa bace take iya jurewa ba lallai ina da buƙatar mijin aure a yanzu kuma babu wanda nake so sama da kai ya kalle ta ya ce tabbas zan yi miki uzuri amma ki sani cewa ba za ki taɓa aure na ba saboda na riga na yi aure kin ga kenan ba zan ƙara wani auren ba sai dai idan wannan sai dai idan wannan mutuwa ta yi sannan zan auri wata to ko za ta mutu abinda ta faɗa a cikin zuciyarta kenan ta bar zancen a ranta tare da ɗaukar alwashin cewa za ta yi duk yadda za ta yi don ganin ta auri Jalil ta auri wuzu Suka yi sallama ya kuna masaukinsu ina tafiya ko kaya ƙwace mata ta faɗa kan gado tana kuka. Al'amarin Jalaluddin kuwa bayan ya zabi gudokinsa ya fice daga masaukin sarki Taryan bai tsaya ko ina ba sai masaukin da aka sauki sarauniya Samdita yana zuwa koya ya tarar da dakarunta sun yi bacci baki ɗaya dama haka yake so sai dai yana shiga ɗakin sarauniya Samdita ya iske sarki Adnan da Gimbiya Jawaira zaune ko da suka ganshi da sarauniya Samdita a kafaɗa sai suka taimaka mishi ya sauke ta sannan ya ba ta magani ta sha cikin wasu daƙiƙu ta dawo hayyacinta bayan da ta dawo hayyacinta yawa jami'ar jawaladdin godiya ce ta rayuwarta da ya a hannun sarki taryan ya ce ya zama dole na kula da ke a dukkan da kika samu kanki ciki sai dai idan babu yadda na iya ya ce menene ya kai ki wajen sarki taryan ta gyara matan ta ce na je ne saboda na ja mishi kunne kan abin da yake yi kafin kuma ya girbi abin da ya shuka Yawan mushi ya ce, lalle kin yi kuskure da ban je ba da tuni ya bata miki rayuwa bayan kin fita na sa aka bi ki kuma aka tabbatar min da kina masaukin sarki tarya kuma ya kulle kofa da ke hakan ya sa na yi shiri na tankara masaukin nashi kuma wannan ga kika zauna ita ce ta sace kasa taba komai saboda karfin sihirin da ke jikinta lalle sarki tarya a shirye yake. ya daga kai ya dubi sarki adnan da gimbiya ya ce ina taya ki muna kika samu na wucewa zagaye na gaba amma taya aka yi kuka san masauƙinmu dariya suka yi baki ɗayansu ta ce sawa ne aka binciko mana kuma muka zo ba kwanan shi ya sa muka zauna jiran dawowarku jalaluddin ya mushe ce gimbiya jawaira ya aka yi cika iya yaƙi har kika zo wannan gasa ta gyara ta ce bayan tafiyar ku mun ɗauki lokaci muna zaman jiran ka amma baka dawo ba kuma na so na baka labari na amma ban samu damar sace ganin ka ba da karshe bokan da ke cikin birnin mu ya koyar da mu yadda ake yaƙi da ma yadda ake sarrafa takobi da kare kai shi da muka yanke shawarar cewa ni ce zan wakilci birnin mu a wannan gasa Jalaluddin ya ce kin yi kokari a wannan gasa a wasan da kika fafata lallai ina fatan za ki ƙara dagewa a wasan gaba sannan ya ƙara da cewa ba ni labarin abin da ya faru tsakanin ku da yarima ukashi na birnin ruwanda ɗan sarki sajasu ta yawan dogon numfashi ta fara magana kamar haka yarima ukashi ɗa ne ga sarki sajasu na birnin ruwanda yayin da ni kuma ya ce ga sarkin tunusiya mahaifin yarima ukasha yana tura shi zuwa birane daban-daban don ya yi fataucin bayi ya kama na kamawa sannan kuma ya kwashe dukiyarsu mazansu su zama dakarunsa yayin da mata kuma su zamo bayansu kano kuma su baje birnin baki ɗaya a wannan yanayi suka shigo mu lokacin da ni kuma bikina ya kusa yana gani yana cewa babu wata mace da yake so sama da ni a wannan duniya ya yi ƙoƙarin tafiya da ni amma damar hakan bata samu ba saboda jajircewar da mahaifina da kuma dakarun birnin mu a wannan rana da ya bai samu damar tafiya da ni ba amma sun kwashi dukiya mai yawan gaske sun tafi da ita bayan mako biyu tafiyar su suka dawo birnin kuma suka zo ana shagalin bikina na suka yada zango a bayan gari sai ga suka bari an tafi da ni zuwa gidan mijina suka bi mu a hanya aka yi ɗauki babu daɗi sosai amma dai nan ma ba su tafi da ni ba sun yi ɗauki babu daɗi sosai da mijina sun yi yaki kamar za su kwana suna yi amma da ƙarshe don dole suka juya suka bar birnin baki ɗaya ashe ba tafiya suka yi ba bayan kowa ya kwanta cikin dare suka shigo cikin birnin suka fara banka wa garin wuta gidajen mutane suka ringa konewa sannan suka afka ɗakin da muke kwance da mijina duk a tsaye-tsaye muke mun kasa barci saboda tashin hankali muna cikin wannan yanayi muka ji kururuwar jama'a cikin wannan birni ko da muka fito sai muka ga birnin ya kama da wuta baki ɗaya cikin tashin hankali ya kama hannuna muka ruga da gudu bangaren da gidan sarauta yake wato inda mahaifan shi suke sai dai muna zuwa muka tarar da komai a ƙone a wannan waje babu ko da mutum ɗaya da muka iya ganewa ya kuka sosai ya shiga tashin hankali ni kaina sai da na su masa uku cikin kuka ya dobe ni ya ce ya ke matata ki sani cewa kowane namiji a duniya yana farin ciki da zumuɗi lokacin da aka ce bikin auren shi ya zo na ɗauki lokaci ina jiran wannan rana babu da dai babu rana ina zuwa birnin ku dan daina da ke kawai na ganki hakan ya sa ni cikin akan kan sa ni cikin nishaɗi da farin ciki lallai na yi burin na kasance da ke a matsayin mata amma mutuwa ta raba mu na so a ce na tara da ke ko da sau ɗaya ne wataƙila hakan ya sa ki samu ciki har ki haihu hakan zai sa na yi tunanin ba za a manta da zuri'ar mu ba a wannan duniya ba kuma hakan zai sa da yi tunanin ɗaukan fassar za'ar mu da aka kashe nan gaba amma damar hakan ba za ta yiwu ba ya fashe da ma'anancin kuka nima hakan ni kukan nima kukan nake na rungume shi na ce a'a ka daina faɗin haka ba za ka mutu ba lallai za ka rayu har na haifa maka ɗa wanda zai zama abin alfaharinka wanda zai zamo dodon azzalumai ga wannan duniya ya ƙara fashewa da kuka ce ki haƙuri ya ke matata tabbas a wannan dare ni ma zan mutu amma ina ki ya haɗe hannunsa waje ɗaya dunƙule lokacin da ya yake ta kuka ce kin ga yadda aka baje birnin mu kin ga yadda aka kone ko ina na roƙe ki nan gaba ki dawo ki ƙara kafa wannan birni sannan ki saka sunan birnin yadda ba za a manta da shi ba ina kuka na ce ne maka wannan alƙawari da da iya rungume ni yana sumbatata ta ya ce ki bi wannan hanyar ki miƙe ta za ta kai ki har zuwa birnin ku babu wanda ya san da wannan hanya face wanda yake a wannan birni ina kuka na bi hanyar nan amma ina kuka na ƙi tafiya amma ya tura ni lokacin da shi ma yake kuka na zuga da gudu na bi wannan hanya ina ɗan tafiya sai na tsaya na ga yadda za ta wakana to jama'a anan nan za mu dakata a cikin karatun littafin tutar musulunci cigaban littafin dakarun zalunci na marubuci larabin Adam wanda ne Shirin Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Nobel TV. Kada manta dai a min subscribe sannan a danna alaman kadarawa domin a rika sanar da ku a duk lokacin nan ka sabon littafi kaya ko tarihi. Ko wani shiri daga cikin shirye-shiryenmu shiryen